أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana yi aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a tiyahu.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne 27 ga watan da ula na shekara ta 1443 bayan jana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan janairu na shekara ta biyu. kuma kamar kuwa lokaci muna tare da shi mu a doktor sheikh muhammad sani umar jalemu babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a kodayaushe yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku Ni kuma sunana ana anas idris hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akramakallah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلموا لسورة لما أن الوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yana ɗaya daga cikin abin da yakan sa mutum ya ci nasara a rayuwarsa ta zaman duniya ya kuma samu ribatar rayuwar lahira shine yaƙi da zuciya shine mujahadatun nas mutum ya yaƙi zuciyarsa yaƙi zuciyarsa akan biyar Allah subhanahu wata'ala ya yaƙi zuciyarsa akan guje wa saba wa Allah subhanahu wata'ala ya yaƙi zuciyarsa akan wato yarda da abinda da Allah subhanahu wata'ala da haƙuri akan abinda da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara masa wannan mujahadatun nafs yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wahalar da ɗan adam ƙwarai da gaske wanda kuma yin nasara wajen yaƙar zuciya da fin ƙarfinta shi zai sa mutum ya yi nasara wajen samun abin da yake so mai kyau a duniya da kuma samu abin da yake so mai kyau a lahira idan mutum ya yaƙi zuciyarsa ya nasara a kanta to babu shakka ya yi nasara a kan shaidan shaidan yakan samu damar yin wasa da mutum ko kuma ya jefa shi cikin hanyar da bata dace ba idan ya yi nasara akan zuciyarsa yayin da mutum ya yaƙi zuciyarsa ya saba ma zuciyarsa akan abin da take sha'awa to babu shakka wannan mutum zai yi nasara akan shaidan Allah yana cewa na jahadu fina lanahdiyannahum subulana lalle waɗanda suka yi wato jihadi saboda mu tabbas za mu shiryar da su hanyoyin mu. farkon abin da mutum zai yaƙa zai yi jihadi a kansa shine zuciyarsa idan ya yaƙi zuciyarsa to babu shakka zai samu shirya ta ubangiji subhanahu wata'ala Allah zai shiryar da shi hanyoyin alkhairi a cikin dukkan lamuransa Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya haƙurƙurtar da kansa wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة ألا تشيو مائكي صلى الله عليه وآله وسلم واسبر نفسك كهقر أرتد كنك مع الذين يدعون ربهم تعالى دوات أنن دسكي بوتر أبنجي جنس بالغداة والعشي سافد إما يريدون وجهه سنانيما نيما سام كسكر أبنجي wato yardarsa wala ta ta'adu aynaka anhum turidu zinata alhayati dunya kada idanuwanka su ketare waɗannan mutane kana nufin wato ƙyalƙyalar rayuwar duniya ubangiji ya sake cewa da shi wala tuta iman aghfalna qalbahu an zikrina kada ka yi biyayya ga wanda muka gafalar da zuciyarsa ga barin ambatanmu wattaba'a hawahu ya bi son zuciyarsa wa kana amruhu furuta al'amarinsa ya zanto a sakwarkwace a nan Allah subhanahu wata'ala ya kira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da cewa ya haƙurƙurtar da kansa mana ya danna zuciyarsa kada ya bi abin da wasu suke nemansa da shi na cewa ya nesanta kansa ko ya nesanta majalisinsa daga wasu mutane da ba sa son ganin su a majalisinsu su su zauna kamar yadda kafirai manyan kafirai suka nemi annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya rika korar waɗanda suke talakawa fituk marasa galihu kamar irin su bilal kamar irin su ammar ibn yasir irin su khabbab ibn al-arat waɗanda aka san cewa ba mutane da suke da galihu ko suke da dangi a cikin garin maka ba to idan ya haka su kuma manya-manyan za su rika zuwa su zauna majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna sauraron karatunsa to shine Allah subhanahu wataala ya ce kada ya kuskure ya bi abin da suke bukata a wajensa waɗannan mutane ne da suke bautar ubangijinsu safe da yamma kuma Allah suke nufi ba wani abu ba zuwansu su zauna a majalisinsa ba sun zo ne saboda wani abu na bukatar duniya ba ba sun zo ne don ya ba su wani abin duniya ba a sun zo ne don su ji abin da Allah yake so su yi aiki da shi su ji wa'azi su ɗauka su yi aiki da shi Allah ya ce kada ya sake ya bi abin da waɗannan mutanen da Allah ya riga ya rafkanar da zuciyarsu ba sa tuna lahira ba sa tuna gabansu abin da suke kawai tunani duniya kawai da ɗaukaka ba sa tuna Allah abin da suke bi kawai son zuciyarsu al'amarinsu kuma duk alalace yake to kaga anan Allah subhanahu wata'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya danna zuciyarsa shine wasbir nafsaka don haka danna zuciya shine hanyar samun tsira hanyar shiga aljanna Allah ya ce wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda duk ya ji tsoron tsayuwarsa gaban ubangijinsa kuma ya hana zuciyarsa abinda take so Allah subhanahu ala ya ce wannan shine wato aljanna ce makomarsa shi kaga cikin sharuɗin shiga aljanna mutum ya zanto ya nisanta wato ya nisanta daga bin soye-soyen zuciya a hadisi ya tabbata a hadisin imam muslim ya ruwaito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ah, daga anas ibn malik annabi yana cewa huffatul janna ah, huffatul naru bi shahawat wa huffatul jannati bil makarih an kewaye aljanna da ababen da rai ba ta so wato ababen da rai baya so sannan kuma an kewaye wuta da abin da rai yake sha'awa wato dukkan wani abin da rai yake sha'awa za ka ga cewa ta nan ne ake kama hanyar shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita kuma aljanna Allah ya kewaye ta da abubuwan da rai baya so sauraka a saba wa zuciya da saba wa rai mutum yayi abin da Allah yake so to wannan shine hanyar shiga aljanna bin san zuciya da abin da rai zuciya take kawata wa mutum wannan shine hanyar shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar cikin hadisin fadalah ibn ubayd annabi sallallahu alaihi wa alihi yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana ɗaukaka ala'ala ala ukhbirukum bima yarfa'u bihi darajat wa yahuttu bihi al bana ba ku labarin abin da yake ɗaukaka mutum darajoji ba kuma ya kankare masa laifuffuka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce eh suna bukata النبي صلى الله عليه وسلم يشيد سوء إسباغ الوضوء على المكاره والخطى وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط النبي يشي abinda zai sa ku samu ɗaukakar daraja kuma Allah kankare muku laifuffukanku shine isbagul wudu'i alal makarih mutum ya cika alwalarsa ya tsaya alwala cikakkiya lokacin da mutum baya son yin hakan musamman irin lokacin sanyi muku mukun sanyi din nan mutum ya tashi ya sa ruwa a gaba kuma ba na dumi ba ba kowa ne zai iya tsauna ya cika alwalarsa cif ba to mutum ya san da zuciyarsa a daidai wannan lokacin da yake alwalar ya haƙura ya yi ta cikakkiya wannan abu ne na farko da zai ɗaukaka darajarsa kuma ya kankare masa laifukansa sannan kasratul hutsa ilal masajid yawan tattaki zuwa masallaci shi ma yana daga cin abin da duk sanda mutum ya yi shi Allah zai ɗaukaka darajar sai kankare masa laifukansa sannan abu na uku na sallallahu alaihi wasallam wanti zarus mutum ya zauna a masallaci yana jiran wata sallah bayan an gama wata wato ya zanto yana da zimtar masallaci akai akai har ma yakan zauna ya jira sallah to waɗannan wanda yake wannan annabi ya ce fa kuma ribab wannan shine ribab wato kamar mutumin da yake kan iyaka ce ta musulmi yana dakon abokin gaba domin ba wa musulmi da musulunci kariya to haka wannan yake yayin da ya kiyaye waɗannan abubuwa guda uku da annabi ambata to kaga a waɗannan abubuwa uku ba za su yi ba sai mutum ya haƙurƙurta da zuciyarsa ya danna zuciyarsa ya hana zuciyarsa abin da take so sauraka mujahadatun nafs wani abu ne wanda yakan sa mutum ya zanto mai tsantsanta bautarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin bin son zuciya yakan kai mutum zuwa ga halaka har ma watakila ya kai mutum ma zuwa ga bautar wani Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a fara'ita lazi takaza ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa kalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala zakaru ubangiji subhanahu wata'ala yace afara'aita allazi ittakhadha ilahahu hawa ashe yanzu baka ga wanda ya da san zuciyarsa ne abin bautarsa ba to abinda zuciyarsa yake take so shi yake yi har ma ya maida zuciyarsa kamar ita ce abin bautarsa wa adallahu Allahu ala ilm Allah ya batar da shi bisa ilimi wato gashi ilimi ya zo masa amma kuma ya karɓar ilimin da ya zo masa ya aiki da shi sai dai aiki da son zuciya Allah ya rufe zuciyarsa ya rufe jinsa وختم على سمعه وختم على قلبه وسمعه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ألا يعرف جنس يعرف مسا زوجيا سننكما يسنيا وتعرفي أكن إدان وانسا التي فمن يهده من بعد الله to wannan bayan Allah waye mai shirye da shi babu babu wanda zai shirye da shi ba Allah ba Allah ce yanzu ba kwa azantu ba kaga ashe bin san zuciya yakan iya kai mutum ma zuwa ga halaka domin zai kai shi zuwa ga bautar wani Allah zai kai shi game yadda san zuciyarsa ta zama kamar abin ya zama abin bautarsa shi yasa zamu ga bayin Allah na kwarai suna saba wa san zuciyarsu sanda suka ga wani abin da zuciyarsu take riya musu to sukan yi kokari masu saba mata har ma akan wani abin da yake mubah wato abin da ma yake halal ne in sun ga cewa zuciyarsu ta kwallafa ta kwallafa wato ranta da wannan abin to shikenan sai su sai su fasa saboda gudun kasa su saba wa zuciyarsu da bin abin da take so karshe kuma su kai su ga halaka malik ibnu dinar in ya shiga kasuwa ya ga abin da yake so ransa yake so sai ya ki saya sai ba zai bi wa zuciyarsa abinda take so ba domin gudun kada wannan ya ja shi zuwa ga wata rana ya ga wani abin da yake so kuma ya kasa samunsa ta kyakkyawar hanya ya neme shi ta hanyar da bata dace ba ali ibn abi talib alaihi rahmatullah yana cewa wato saba wa zuciya na daga cikin hanyar da take kai bawa zuwa ga samun yardar Allah saba wa zuciya hanya ce da take kai bawa zuwa ga samun yardar Allah subhanahu wata'ala hakanan Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul yana cewa duk mutumin da zai yi karɓar gaskiya sai don ta wato ta dace da son zuciyarsa ya kuma ya kuma ƙi karɓarta idan ta saba wa san zuciyarsa to wannan ba shi da lada akan abin da ya karba na gaskiya domin ya karbe shi ne don ya saba don ya dace da son zuciyarsa sannan kuma yana Allah zai kama shi akan abin da ya bari na gaskiya domin ya saba zuciyarsa saboda idan mutum zai yi abu ba dan Allah ba sai dan abin nan kawai ya dace da abin da ransa yake so to wannan ba zai samu sakamako kyakkyawa wurin Allah ba domin bai tsantsanta yin wannan abin dan Allah ba yayin da zai ga abin da yake gaskiya ne amma ba zai karbe shi ba sai idan ya yi daidai da san ransa to wannan zai zanto bai yi shi dan Allah ba zai rasa ladan da ake ba mu waɗanda suka yi abu dan Allah saboda ka saba wa zuciya da saba wa san rai wannan yana daga cikin manyan abubuwa waɗanda su ne mutum yake cin nasara akan abokin gabansa yahya ibn mu'az ar-razi ɗaya daga cikin magabata masu bautar Allah yake cewa makiya ɗan adam abu uku ne wato abu uku ne makiyan ɗan adam ce da shaidan eh, duniya sai shaidan sai kuma zuciyarsa wato duniya daga cikin abin da suke rudar dan adam zai fashi cikin halin da zai zo yana da na sani saboda ka maganinsa shine ka guje mata wato sa ta ita ce burinka kakka kwallafa ranka da ita kaga cewa ba ka da wani abin da kake nema kullum idan ka rufe a kanta ka guje ma wannan sannan na biyun su shaidan shaidan shi ma ka rike shi makiyi kamar inda Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan makiyin ku ne don haka ku rike shi makiyi saboda ka kamar da shaidan makiyin ka duk wani abin da aka ce aikin shaidan ne to kokari ka guji wannan abin kuma ka kyamace shi abu na uku shine annas wato zuciya abinda ranka yake wato kwallafa maka ya nuna maka shi ne abin da kake wato abin da yake abin sha'awa sai kokari ka rika saba wa zuciyarka saba wa zuciya ka saba mata wajen ka yi haƙuri wajen biyar Allah subhanahu wata'ala ka saba ma zuciyarka wajen ka bar abin da Allah baya so ka saba wa zuciyarka wajen ka ka rungumi abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara maka koda ba mai daɗi bane kai haƙuri Allah ya samu dace. Salamu alaikum malam Allah ya saka kai game ba ta bakwai ta ta daga wanda yake cewa yana tambaya ne akan cewa ya halatta mutum ya yi addu'a Allah ya kace shi domin kar ya rasa imanin da yake da shi tunanin wato yake tunanin Allah ya bashi bisa ga yanayin yadda aka tsinci a ciki a'a baka baka roƙon mutuwa haka kawai amma akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wanda idan mutum ya yi ta ba laifi وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك إذن غير مفتون ya ubangiji idan ka nufi bayanka da fitina ne wato jefa su cikin wani hali to ni Allah ka karbi raina kada in zanto cikin waɗanda za su fada cikin wannan fitinar irin wannan siga babu laifi amma ba koyaushe karkar ƙuran Allah ka mutu ba domin Allah yana iya jinkirta maka a rayuwarka kuma ya zanto kayi aikin alkhairi a ciki ladanka ya yawaita kuma idan to ka tuba daga wasu laifuffuka da kake yi ubangiji ya goge maka laifuffukanka saboda ka rayuwar tana da abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yatamanna inna ahadukum um, al-maut li dhurri nazala bihi uh, kada ɗayan ku yayi burin mutuwa saboda wata cutar da ta same shi saboda wata damuwa da yake da yake ciki fa in kana musian وإن كان محسنا فلعله أن يزيد في إحسانه وإن كان مسيئا فلعله أن يستعتب nabi ce tana yi ya zanto mutumin kirki ne to sai ka ga in Allah ya ƙara masa tsawon rai ya washi jinkiri sai ya ƙara wasu ayyukan kirkin akan waɗanda yake da su idan kuma mai laifi ne kaga wani Allah sai ya tuba in Allah ya masa jinkiri sai kuma kaga kafin ajalin sai zo ya tuba ya sa a wajen a wani hadisin annabi sallallahu alaihi yake cewa idan ya zama fain kana wala budda falyakun allahumma ahyini ma kanat alhayatu khayran li wa idan kana kanat alwafatu khayran li ya Allah ka bar ni da raina matukar dai rayuwar na ita ce tafi min alkhairi Allah ka bar ni da raina idan kuma mutuwa ce tafi min alkhairi Allah ka karbi raina to da bisa bisa waɗannan sharuɗa da mutum zai ginda ko kuma waɗannan eh, kalamai da mutum zai ginda gindaya babu laifi ya faɗi haka amma ba haka kawai rika roƙon Allah ya mutu ba eh, ba tare da ya yi irin wannan togaciya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba to sai shi kuma ne yake cewa malam menene hukuncin mutumin da ya dauko alkur'ani daga cikin masallaci ya tafi da shi gida yake amfani da shi baya dacewa eh, qur'anin da yake cikin masallaci wakafi ne na kowa da kowa cikin musulmi ba na kai kadai ba yayin da ka ɗauka ka kai gida to kamar ka nuna ka mallake shi ke ya zama mallakin ka kai kaɗai za ka amfana da shi alhalin shi wanda ya kawo shi wakafi ya kawo shi ne don ka karanta ka ajiye wani ma ya zo ya karanta ya aje ana saboda ka inda a ce kowa ya zo ya ga ƙwar'ani a masallaci zai ɗauka to ba za ka samu wanda za ka ɗauka ba tunda kafin ma kai ka zo ka ɗauka wasu sun riga ka saboda ka yadda ka zo ka same shi kafin ka zo ka same shi wani ya zo ya same shi ya karatu ya aje shi kai ma ka zo ka same shi inda ɗauka ake za ka same shi ba saboda ka in ka dauka ka ɗauki kayan al'umma ne wato sunan shi ka saci kayan wakafi ka kai gida ko da alkur'ani ne alkur'ani yana da kima kima ta dukiya ta matsayin shi ake ba haka ake kawo shi haka nan ba ake samun shi ana zuwa kasuwa ne a ba da kuɗi a karɓo shi yana da kima saboda in ka saci adadin ma da ya kai abin nan to ka zama maɓarawo kuma ne ke malam idan ya gaji da tsayuwar sallar nafila zai iya zama kuma wani irin zama zai yi ya gaji da sallar tsayuwar sallar nafila an halatta maka kai ta a tsaye kamar yadda za ka yi ta an halatta maka kai ta a zaune kamar yadda za ka yi ta a tsaye wato kana iya yin ta a tsaye kana iya yin ta a zaune tsayuwa a cikin sallar nafila ba rukuni ba ne kamar yadda yake cikin farilla ko da mutum na iya tsayuwa yana iya zama sai dai kawai ladan wanda ya tsaya ya fi ladan wanda ya a zaune nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatul qa'id ala nisfi min salatul qa'im wanda yayi sallah a zaune yana da rabin ladan wanda ya a tsaye wa salatul muttaji ala nisfi ala salatul alqa'id wanda kuma yayi a cikin gide wato saboda larura zai zama rabin wanda ya wato yana zaune sauraka wanda yake zaune sallarsa tana rabin wanda yake tsaye saboda haka ba a hana ka kai a zaune ba in ka buƙaci ka yi hakan ko ba baka buƙata ba ka ga dai kawai a zaune za ka yi watakila za ka fi daɗewa babu laifi inda sallar nafila ce ba ta farilla ba abinda yadda ake zaman sallar abinda in a ƙasa kake ake zaman harɗe ne ake zaman harɗe ka harɗe kafafuwanka to irin wannan zaman kamar zaman mai cin abinci wannan zaman ake yi a Eh, shi ne ma'aiki sallallahu alaihi yake yi to sai shi kuma ne yake ce malam shin sutaran liman ita ce sutaran mamu mutum kuma yana iya bi ta gaban mamu idan ana sallah na'am suturatul imam suturatul limamun wani shine hukunci sutaran liman ita ce sutaran mamu zaka shi ma shi shi liman in ya sa to kamar duka kowa ya saka a iya wucewa ta tsakanin liman da mamu wato inda mutum zai zo ya hango sahu can eh, wani guri da sai ya keta gaban sahu zai iya ketawa ya wuce akwai hadisi cikin eh, hadisi cikin sayin eh, bukhari hadisin abdullahi dan abbas wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yi sutura da da katanga ne ko da da dabbarsa annabi sallallahu shi kuma abdullahi dan abbas lokacin ya koro wata jakarsa ya zo wuce ta gaban ta tsakankanin sahu ah, babu wani wanda ya masa inkari ko ya hana shi saboda suturar da annabi sallallahu alaihi ya sa ita ce suturar mamunsa haka ko da mutum ya wuce ta gaban mamu wannan babu wani abu to sai mai sako na gaba wanda yake cewa yana neman karin bayani kan hukuncin mutumin da yake bin sallah daga shagonsa alhalin shagon nasa yana kusa da wurin da ake yin sallah don kula da shagon nasa in lokacin sallah sai ya rufe shagonsa sai ya je ya shiga sahu a masallaci amma ba ya tsaya daga nesa ba daga cikin shagon sai yana yin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata liman farijin khalfa safi illa fi saf babu sallah ga wanda ya kebe ya bar sahu wato ya kebe shi kadai yana sallarsa kuma yana bin liman amma ba ya shiga cikin sahu nabi ya ce ba shi da sallah sai ya shigo sahu sauraka idan mutum zai keɓe a gurinsa a shagonsa ko a can wata ƙarƙashin wata itaciya alhalin ga sahunan da zai iya zuwa ya haɗu da sahun ya ƙiya to wannan baya da sallah sauraka babu mutumin da ba a yadda mutum ya bar masallaci ba ya tsaya a shagonsa ko a cikin gidansa ko a can wata inuwa kuma yana bin bin lasifika yana bin liman sallah gare ya sallasa ma shi kaɗai in haka ne to shi ma na bai daya kan sauyin ne yake cewa menene hukuncin rarraba sau da ake ranar juma'a domin gujewa zafin rana yana da kyau a iya zama wato ana iya zama a cikin inuwa kafin a ta da sallah ta da sallah sai a yi kokari a yi haƙuri a shigo cikin saho ɗin tunda duka abin za a ɗauka ana sallar na mintuna ne an daɗe a minti sha biyar in an daɗe ba wata sallar ma ba a wuce minti goma sau da zai iya haƙuri ya tsaya a sahun minti goma zai iya shiga inuwa lokacin da ake hudu ba ya jira har lokacin da aka gama hudu ba da an tada sallah to sai ya taho ya haɗu da inda sahu ya ka zo wannan shine ya dace amma ba ya tsaya inda yake can ba da danduma sai ki shiga sahu ya ki shiga sahu ce saboda zafin rana amma kuma inda a ce wani abin duniya ne zai iya haƙuri awa ɗaya cikin rana ba tare da ya ji damuwa ba amma kuma sallah da ba ta wuce minti goma ba ka kasa haƙuri da ita lokacin da munafukai suka ce ba za su suke cewa suke cewa mai latan firu har ku daina fita kuna tafiya tare da annabi cikin zafin rana kuna bin shi yaki suna nuna musu cewa me yasa za ku shigar da kanku cikin wahala akan jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce kul naru jahannama ashaddu harran law kanu ya'lamun ka gaya musu naru jahannam wutar jahannama a shaddu harran ta fi tsananin zafi wanda duk yake kokari ya kubutar da kansa ya ceci kansa daga wutar jahannama yaushe zai dauki rana wannan da ake shiga a fita na wani lokaci sai zai dauke ta ita ce mai zafi wanda duk yake tunanin zafin wutar jahannama saboda haka wajen biyar Allah in dai mutum ba cutuwa yake ba wato akwai wata cutar a jikinsa da za ta tashi yayin da ya shiga rana to wannan uzuri ne da zai iya ma barin zuwa masallacin duka in ta kama amma ba kawai haka kawai mutum saboda zafin rana na dan mintuna bai ce ba zai shiga sahu ba wannan ba daidai ba ne sai shi kuma ne ke camalan shi ne ke tare da mahaifiyarsa amma kuma ita ba musulma ba ce ya ce kullum da za ta je wurin bautar bautarsu tana tambayar su kudin mota ko abin hawa dai take shi kuma ya jin daɗi hakan da yake shi ne ke cewa yana da laifi idan ya hana ta ko kuma idan ya bata ya yi mata dukkan abin da zai iya mata na kyautatawa ya ba ta ci kyawa ya ba ta sha ya ba ta sutura ya kula da rashin lafiyarta idan ba ta da shi duk wani abu da za ta ji daɗi na kyautata ya mata amma abin da ya shafi bautar Allah ko ya shafi saban Allah to wannan ba ta da hurumi kuma anan Allah subhanahu wata'ala ce in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in suka yi matsa maka akan sai ka hada Allah da wani abinda baka da ilimin wata hujja da take nuna wannan to kada kai musu biyayya saboda ka akwai abinda ake wa iyaye biyayya a kansa shine abinda bai saba wa Allah ba nan yana cewa inna ta'atu fil ma'ruf ana yin biyayya ne a cikin abin da ya dace da shari'a baya dacewa a shari'ance mutum ya taimaka ma wanda zai je saban Allah wanda zai tafi saban Allah ka san saban Allah zai tafi to baya halatta ka taimaka masa da kuɗi ko da abin hawa duk wani irin taimako da zaka bashi logistics sport ne zaka bashi ko ma wani iri ne to baya halatta to in kai haka ka taimaka masa akan saban Allah nabi Allah yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan Allah ce ku yi ku taimaka wa junanku akan abin da yake alkhairi ne abin da yake takawa ne amma kan ku taimaka wa junanku akan abin da yake saban Allah ne ƙetar iyakar Allah ne duk mutumin da zai je gurin da za a kira wani a ce dan Allah ne ko za a kira wani a ce Allah ne ko a ce ɗayan uku ne ku shakka wannan ya taimaka wa mutumin da zai je ya saba wa Allah ya faɗi kalmomin da Allah subhanahu wata'ala baya son bawansa yana faɗar wanda Allah subhanahu wata'ala ya kirawo masu bai faɗar cewa kafirai ne laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa al-masih ibn maryam ko laqad kafara allazina qalu inna allaha salihu thalatha Allah ya hana wannan da ce in taho khairan lakum wala taqulu thalatha in taho khairan lakum kada ku ce Allah uku ne ku bari Allah ce ku bari shi yafi muku alkhairi ubangiji ya hana wannan saboda haka ba ya dacewa ya taimaka mata akan wannan aikin amma sauran abubuwan duk da za ta bukata na rayuwa ya taimaka mata kuma ya fito karar ya gaya mata ai ba a laifi ba ne tunda addini ne addini kuma wannan alaka ce da kanin bawa da ubangijinsa wani bawa ba zai shiga ya katse wannan alaƙar ba saboda neman jin daɗinsa nuna masa cewa a addinance baya halatta abin da kike ba mai kyau ba ne kuma addini na ya hana ni in taimaka wa duk abu mara kyau ki yi haƙuri dukkan wani taimako da kike bukata a rayuwarki ki tambaye da zan miki amma wannan abu ke haƙuri saboda in na haka to na saba wa dokar Allah mahalicci wanda da ni da ke duka za mu koma gare shi ya mata kalmomi masu daɗi ya nuna mata ba wai saboda gudun duwakin kyautata mata bane a'a saboda in ya haka ya saba addini ya saba wa Allah masu kallon kuna tare da shirin fatoyi rahama ne daga nan gidan talabijin na rahama kuma muna tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jadimo babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar baro da kenan Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna dama aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa cikin wannan shiri domin samun mafita za mu ɗora nan gaba kaɗan a cikin shirin ku dakace mu. kabar mu da dawowa ta cikin shirin namu na fitoyin rahma inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin kuma dai kuna da aiko da naku sakonnin tambayoyin kan alamar da suka shafi addini da kuma rayuwa to malam tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa mutum ne zalunci al'umma da dama sai kuma yi nadama kuma bai san adadin waɗanda ya zalunta ɗin ba shine ke tambayar ya zai ya biya su wannan zaluncin to kamar da shari'a ta ginda ya duk mutumin da ya cuci wani musamman ma ya cinye masa wani haƙƙinsa ko ya hana shi wani haƙƙinsa to tubarsa bayan ya tuba tsakaninsa da Allah kuma sai ya mai da wannan haƙƙin zuwa ga mai shi idan mai shi ɗin yana nan ya san da shi ya san inda zai same shi to bai masa da wannan haƙƙin shi da shi ko ka aika masa haƙƙinsa idan kuma ya zanto baya nan amma magadansa suna nan sai mayar musu da wannan haƙƙin idan ya zanto baya nan kuma bai san inda magadansa suke ba bai ma san inda zai same shi ba to wannan sai ya yi kokari ya sadaka da wannan dukiyar ko masa wani aikin alkhairi da ita in ya zanto suna da yawa yawan da ba zai iya ma tantance su ba to sai ya ta kirdado ya yi ta aikata alkhairi iya rayuwarsa ko iya wani tsawon lokacin da yake ganin cewa yana ji a ransa cewa yanzu ya biya haƙoƙin mutanen da ya cuta a baya wato ya yi ta yin musu sadaka kai a kai kamar yadda ya san cewa haka ya rika yin zaluncin a baya a kai-a-kai in kuma eh, abu ne da bai shafi haƙƙi ba wato bai shafi riƙe wani haƙƙinsu ba ko cinye musu wani haƙƙi ba watakila ya shafi wata magana da ya yi ko dukansu ya yi ko eh, wani sharri ya musu aka cuce su da sauransu to wanda sai ci gaba da istighfari yana neman gafarar ubangiji yana neman tuba gare shi yana ƙara kusantarsa da ayyuka masu kyau wa Allah a ranar gobe kiyama Allah ya yardar masa da waɗannan abokan husuma shi ya biya masa a cikin falalarsa wannan shine abin da ya dace ya to sai shi kuma ke cewa malam mutum ne ya aikata zina daga baya kuma sai ya fahimci cewa ya yi wa Allah laifi sannan akwai haddi a kansa sai ya so a yi masa haddin ya ce zai iya neman wani dan uwansa ko malamin sa ya tsaida masa da wannan haddi haddi ba mu tsayar da haddi sai shugaba ko wanda shugaba ya nada ya yi wannan aikin wato al'imam shugaba na al'umma shine wanda yake da alhakin tsayar da haddi ko kuma wanda shugaban ya nada ya ba shi wannan hurumin ce gashi da duk wanda ya laifi iri kaza ya kama haddi za a yi masa kai masa waɗanda su suke tsayar da haddi amma ba wani daban ba ko wani limami ko wani shugabanka ko wani yayanka ko wasu yan uwanka ko abokanka waɗanda ba sa tsayar da haddi saboda in suka tsayar da haddi ba tare da izinin liman ba ba tare da izinin shugaba ba to zai iya yiwa su yi kuskure a cikin tsayar da haddi ya ce kowa shi zai iya tsayarwa wani haddi zai zama akwai fitina akwai rashin tsari a tafiyar zamantakewa shi yasa shi haddi aikin shugaba ne shi yasa in haddi bai zo ga alkali ba to ana iya rufa shi wato inda a ce wani yayi abin da ya misali sata aka kama shi dubu dubu yayi to mai kayan ya ce to shi kenan na yafe maka to ana iya kyale shi tafi ba maganar cewa a yanke masa amma in har an kai shi gaban alkali alkali aka ce gashi nan sata yi ya yi itirafi wato ya yi ikirari a gaban alkali cewa eh, ya yi satar ko kuma aka samu shaidu suka tabbatar da wannan to ko mai dukiya ce ya janye dole sai an tsaye masa da haddi babu maganar a fasa yin haddin saboda ya zo gaban ya alkali amma inda a ce a can waje aka yi sulhu kafin ya zo gaban alkali wannan shi kenan haka zina in wani ya yi zina aka kama shi dubu dubu ko shi da kansa ya ikirarin ya zira amma ba a zo gaban alkali ba ba a je gaban shugaba ba wannan tara ana iya rufa masa asiri a neme shi ya tuba ya gifari sau ka ba maganar wani ya tsayar maka da haddi sai ka yawaita gifari ka tuba ga Allah subhanahu wataala tuba na gaskiya tuba har zuci kuma ka alkawarin ba za ka sake komawa ga irin laifi irin wannan ba. to sai ne gita malam ya inganta a suna cewar ana yin kaho a matsayin maganin sihiri kuma shin akwai wasu ranaku da ya halatta a yi kaho? kaho ah, kowane lokaci ana iya yi akwai wasu hadisai da suka zo suke maganar wasu lokuta kamar laraba da talata ah, amma dai ah, halaccinsa halacci ana iya yinsa a kowane lokaci bai taɗaita akan waɗannan ranakun kaɗai ba ko da ko sa hadisai sun nuna amfanin yin su a ranakun sabanin ba yana nuna cewa in an yi a wasu ranakun ba waɗannan ba bai halatta ba a kowace rana ma ana iya mutum ƙaho annabi sallallahu alaihi ya yi ƙaho ya sa a masa ƙaho har ya biya ba wanda ya wanzamin da ya masa ƙaho saboda ka ƙaho wani abu ne yana da asali a musulunci kuma hanya ce ta neman lafiya a musulunci kuma wani abu ne da bincike na zamani ya tabbatar da cewa hanya ce ta samun lafiya da wasu waraka da wasu cututtuka da suke damun jiki to amma kasancewar kaho yana maganin aljanu wannan ban taɓa karanta wani abu irin wannan ba ban san inda aka samu wannan ba cewa aljani in an yi wa mutum kaho aljani yana guje masa da na sani dai aljani yana guje wa ambatan Allah yana za a ambaci Allah a karanta alkur'ani ko a yi addu'a to wannan yana tasiri matuƙa akan kan aljani kamar da Annabi sallallahu alaihi ya ce shaidan an kira sallah zai gudu an gama kiran sallah ya dawo in an tada ikama ma ya gudu an gama ikama kuma ya dawo ya sa mutane wasu wasi saboda haka in ana ambatan Allah subhanahu wataala shedan baya samun sakat zai rika wato neman mabuya ne amma kaho wannan ban san inda aka samu cewa kaho aljani baya son a yi wa mutum kaho a jikinsa ba ban san inda watakila ko a ce an ce shi dan yana yawo a jikin dan adam ya jiri fimni adam majalar dami na'am wannan gaskiya da annabi ya faɗa cewa shi dan yana gudu a jikin dan adam magudanar jini magudanar jini kuma su ne jijiyoyi da watakila a ce aka yi kaho za a zuke ko shaidanin ko wani abu irin wannan watakila ta haka aka za a bullowa abin amma shi sharrin shaidan ba wai sai kawai ta ya shiga jikinka ba ko ya abin na shaidan ko ta wasuwasi da baya da alaka da shiga jiki shi wasuwasi shaidan ya maka wasuwasi ba sai ya shiga sai ya shiga jikinka ba kamar da ka san dan adam dan uwanka zai iya zama da kai ya zuzzuga ka ya dora ka akan wani abu ya maka famfo eh, to haka shi ma shaidan zai yi maka a tsakaninka da zuciyarka bambancin sai da wanda yake na mutum ne shaitanul insi ne shaitan su kana ganin shi kuma kana jin maganarsa zai iya maka wasu wasansa shi ba ta yadda zai ɗora ka akan wata hanya mara kyau shi kuma shaitanul jinni wani ba ka gani shi ba ka jin shi ba jin maganarsa amma kuma yana ƙwaƙwasar zuciyarka ta inda ba ka zato to ta haka kuma zai saƙa maka wani abu a ranka ka je ka yi shi mara kyau to wannan ba lallai sai ya shiga jikinka ba saboda haka dan an yi ƙaho ba a jikinka yake ba a gama kahon sai ya dawo ba a gama kahon ya ci gaba da abin da yake yi cutarwar dan aljani ga dan adam ba dole ne sai ya taba shi ba ba dole ne sai ya shiga jikinsa ba zai iya cutar da shi ko da yana wajen jikinsa shiga jikin ba sharadi ba ne yana iya bige shi masu farfadiya yawanci bugun aljanu ne kuma sau ka ba sai ya shiga jikinsa ba kaga a ce a ce kaho ne zai sa su warke wannan ban san inda su masu yin wannan suka samu haka ba annabi dai bai faɗa ba kuma bai nuna cewa kaho yana maganin shaidan ba duk magungunan da annabi ya faɗa maganin shaidan duk addu'o'i ne da ambatan Allah da karatun alkur'ani kamar yadda ce bakara ayatul kursi da sauransu ba bai ambaci kaho ba to shi kuma wani ne safan yake cewa menene hukuncin fitar da aljanu ta hanyar amfani da su aljanu da wasu ke yi a doron shari'a da sunna ba a amfani da aljani wajen fitar da aljani abinda ake amfani da shi shine karatun alkur'ani da ayoyin Allah duk wanda zai ce zai maka magani na ya warkar da kai daga wani abin da shaidani ko wani aljani ya yi maka amma a gurin aljanin zai karbo wannan akwai akwai wato yaudara akwai yaudara shi na farko dai duk aljani wanda yake yake abin nan ba zai yadda ya zama maka hadimi ba sai kai ma ka bashi wata hidima ta musamman da za ka yi masa hidimar da za ka yi masa kuma saban Allah ne saban Allah ne saboda ka tanan zai batar da kai ne sannan shi kuma ya maka hidimar da yake ganin zai kake bukata ya maka a na biyu a na biyu shaidanu aljannu shaidanu aljanu waɗanda har suke shiga jikin mutum da sauransu Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa yawancinsu su ne makareta ne mutumin da yake makaryaci ko kuma halittar suke da karya irin wannan kuma a ce shine zai gaya maka abin da zai amfane ka kaga dole in ma har da gaske ne zai faɗa maka to zai gaya maka abubuwan da suke za su cutar da kai ne ba wanda za su amfanar da kai ba saboda haka wani lokaci damfara tana shiga cikin wannan da 419 sosai saboda kai dan adam saboda rauninka kana cikin kuma larura sai aka ce maka ai wanda yake iya wato wahalar da kai din nan shine ma yanzu yadda zai baka magani to sai ka yadda ka miƙa wuya kuma duk bukatu da aka nema daga wajen ka sai kai saboda an ce maka ai ba ma dan adam ne zai taimaka maka ba aljani ne sai kuma kana jin tsoron aljani kuma ka yadda aljani ne ya fi ka karfi kuma zai iya maka abin da ba za ka iya kare kanka ba to bari gashi yanzu kuma har ya fito shine ma zai taimake ka to sai ka miƙa wuya kuma duk buƙatun da aka nema a wajen ka sai ka yi ba ba ɓata lokaci to kaga wannan yaudara ce cutarwa ne saboda ka a daina yadda da irin waɗannan maganganu na masu zaƙewa da wuce gona da iri da suna rukuya saboda abubuwan sun wuce iyaka ya wuce iya haddin da shari'a rukuya kamar da muka sha faɗa addu'a ce addu'an nan kana iya yi wa kanka wani na kusa da kai matarka tana iya maka ya'yanka da suka yi karatu suna iya maka aisha radiyallahu ta'ala anha ittikewa annabi sallallahu alaihi wasallam du'a ka abin ta yana shafa a jiki lokacin da yake rashin lafiya da ba zai iya yi ba saboda haka kana iya yi ma wani ana iya maka haka ba wani abu bane na wasu mutane da suka karance shi suka fi kowa iyawa saboda ka sai an je gun su an biya su kuɗi sannan su kuma su yi saboda ga an mai da abin ya koma sana'a wanda kuma asali amfanarwa ce ake so ka taimaka dan uwanka kamar dan uwanka ne ce ka yi masa addu'a ga wani yanayi da yake ciki ka taya shi addu'a to kamar yadda wannan taya mutum addu'a ta zama ta zama sana'arka ka yi sana'ar ka dan taya addu'a ne saboda duk wanda yake son a taya shi addu'a sai ga aje a yanki kati a biya ka kaya to haka nan ita ma ruqya ruqya addu'a ce sunanta addu'a duk abin da yake ta kunshe da shi addu'a ce roƙon Allah ne ake yi Allah ya kawo sauki daga wata cuta ko wata damuwa da mutum yake ciki saboda haka yan damfara zuwa sun shiga cikin harkar ake ta cin mutane dukiyar mutane ba bisa gaskiya ba to sai wannan yake cewa malam wanne ya fi falala da lada a sallar kiyamun laili yawan karatu ko kuwa yawan raka'o'i wanda ya fi lada shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar da na aisha radiyallahu ta'ala anha tarwaito mana yana cikin sahih bukhari da muslim cewa aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce raka'a 11 ba a sallarsa ta qiyamul layl fi ramadan wala fi ghairihi ko a ramadan ko a wajen a wajen ramadan tace yusalli arba'an fala tasalu an tulihunna an tulihunna wa husnihinna ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي ثلاثا ثم يسلم take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka yana yin raka a hudu ta ce kama ce za ka tambayi tsawonsu da kuma kyansu wato tsawon da yake dadewar da yake yana karatu a cikinsu da kuma kyan yadda yake tsayar da rukunansu da wajibansu da mustahabbansu da khushu'in da yake a cikinsu shi wannan ba ma sai ka tambaya ba abu ne wanda yake na ban mamaki sannan sai ya sake yin wasu hudu sannan ya sake yin uku saboda wannan ci wannan su ne raka'o'i goma sha ɗaya da annabi sallallahu alaihi yake yi a ramadan ko fi zai ramadan saboda ka mutumin da ya yi wannan shine wanda za a ce ya zo da afdalu abinda yafi ya fi kowanne domin wanda annabi sallallahu alaihi yake yi din nan zai zama shine afdalu to za mu ga cewa adadin raka'o'in ba sa wuce sha ɗaya amma kuma raka'o'in suna da tsawo suna da tsawo to shi yasa wasu malamai kamar da taymiya yake cewa idan mutum ya kasa yin mai tsawon to sai kuma kara adadin rakawoyin sai kara adadin rakawoyin idan ba zai iya yin mai tsawon ba amma dai wanda zai mai tsawon da raka'o'i sha ɗaya babu shakka wannan shi ne ya fi lada sai wannan yake cewa malam menene hukuncin masu rubuta sunan mamaci a kan kabari to hadisi ya zo hadisin jabir ibn abdullah da yana cikin sayin muslim النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبور نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبور آه، وأن يبنى عليها آه، وأن, وأن يقعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر يا هنا أيها القبر سمنتي وأن يكتب وأن يبنى عليه كو أي مسجني جني أي مسجني الجنيشي وكما wa an yuqad alaihi ko a zauna wanda ita ce ruwayar muslim ya zo cikin sunan abi dawud da tirmizi da nasa'i akwai karin wa an ta alaihi ko a yi rubutu a kansa annabi ya hana abubuwa uku kamar da ya zo a muslim to sai kuma ya zo a cikin ruwayar abu dawud ruwayar wani rawi da ake rasu limani da musa al'umawi ya ruwaito shi kuma da cewa wa an yukta ba alai a yi rubutu a kan kabari to da wannan nassin wasu daga cikin malamai suka tafi akan a wato karhancin yin rubutu a kan kabari cewa makaruhi ne a yi rubutu a kan kabari ko ma wani iri ne wasu kuma suka ce wannan ruwaya wannan tsarin akwai magana a kansa bai inganta ba kamar yin munzir ya raunana shi wa an yukta balai a yi rubutu a kansa ibn munzir ya rauna wannan karin hakanan ibn al-arabi al-maliki shi ma ya rauna wannan karin to don haka waɗanda suka rauna na suke ganin babu laifi dan an rubuta suna kawai amma ba kowane irin rubutu ba akwai inda malamai suka ittifaki sun yi ittifaki akan haramcin rubuta ayoyin alkur'ani ko sunayen Allah a cikin kabari ce wani haramun ne ka rubuta ayoyin alkur'ani kamar yadda wasu suke rubuta fatiha a sa a yi a cikin wani allo sai a kafa a cikin kafar ko wasu ayoyi na alkur'ani da zaɓo a rubuta ko a jikin kabarin bayan an masa siminti ko kuma a jikin wani allo na itace a kafa to wannan malamai sun ittifaki akan cewa haramun ne domin jefa ayoyin Allah ne ko sunayen Allah inda za su iya shiga cikin wani yanayi na wulakantawa domin yayin da yake cikin itace itacen ya rube zai faɗi ƙasa ne kuma ƙarshe zai ta shiga cikin turbaya wani lokaci ba wani ya taka bai sani ba saura ka suka ce wannan bil ittifaq ba saɓani tsakanin malamai in dai ayar alkur'ani ce ko abin nan to sai kuma abin da shi kuma yake yabo yabo ba ayar alkur'ani ne amma za a rubuta wani abu na yabo da kwarzantawa ga shi wannan mutum to shi ma sun ce haramun ne domin akwai mubahat a ciki kamar wani fariya ake yi da abu cewa wannan shine kabarin wani wanda ya shahara da kyauta ya shahara da jarumta ko ya shahara da ilimi ko waye to wani akwai wani abin da yake nau'i na mubahati shi ma suka ce baya halatta to sai wanda za a rubuta suna kawai da kwanan wata a rubuta sunansa da watan da ya mutu to wannan wasu daga cikin malami suna karhanta wannan kamar mazhabobi in banda mazhabar na jin abu hanifa imam shafi'i ko abu hanifa imam abu hanifa banda su sauran suna cewa makaruhi ne cewa makaruhi ne yin haka ah, ba haramun suke cewa makaruhi ne wato barinsa ya fi yinsa wasu kuma suna cewa ja'iz ne ya halatta saboda annabi sallallahu alaihi lokacin da aka binne Uthman ibn Maz'un Usman ibn Maz'un lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ce da wani sahabin sai je dauko masa dutse wani dutse sahabin ya je kasa ɗauko dutsen annabi sallallahu alaihi zai ɗauka ya ɗauko dutsen ya zo ya sa shi a kusa da kabarin ya ce dan in rika tuna in rika gane inda kabarin dan uwana yake to suka ce to dama in ya zanto alama ce ta a gane inda yake ko kana da bukatar zuwa kai masa addu'a wani lokaci shikenan babu babu laifi yadda aka sa annabi ya sa dutse za a iya saka za a iya saka za a iya rubutu haka da suna a wancan lokacin don ka sa dutse zai iya nuna maka kabarin dan uwanka saboda lokacin kaburburan ba su yawaita kamar yanzu ba na bi alaihi da eh, yana eh, yana cewa istazantu rabbi an azura kabara ummi na nemi izinin ubangiji na in ziyarci kabarin mahaifiyata ta ga shi kabarburan duk guri guda wato ana iya ganewa ba zai ce zai je ba sai don kasance gurin in yaje zai gane to haka wancan lokacin ba bukatar sai sun rubuta sai sun rubuta suna amma yanzu saboda kabarburan sun yi yawa makabarta guda za ka ga kabari da dama kaga akwai bukatar a rubuta suna don ana mai bukatar rubuta suna yana iya rubuta suna don iya a gane amma kai ya wuce iya sunan da iya da iya kwanan watan yana so ya kara kai ya rubuta wasu kalmomi na yabo na kwarzantawa wannan baya dacewa ko ya ce zai rubuta alkur'ani wannan haramun ne ka bi ijma'il ulama saboda haka babu laifi don mutum ya rubuta kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa amma ya zanto iya wannan zai rubuta banda abin da ya wuce wannan to ne ke cewa mala yana neman karin bayani kan hadisin da ke cewa lau annakum la tazinibuna wa tastaghfiruna Allah la dhahaba bikum hadisi na sahihi imam muslim ya rawaito shi laula annakum tuznibuna da khalaqallahu al-khalqa yuzhibuna fa yaghfiru lahum ba don kuna laifi ba da Allah sai halittu su halittu da za su rika laifi Allah ya yafe musu wato anan hadisi ne wanda yake nuna yalwar rahamar ubangiji subhanahu ta'ala da yalwar falalarsa ubangiji subhanahu ta'ala mai gafarta zanubban bayansa ne shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala ya halicci bayansa kuma ya sa sukan yi zunubi in banda waɗanda ya keɓance daga cikinsu ya musu kariya ta musamman babban mala'iku da annabawa to dukkan wani ɗan adam zai iya zunubi zai iya yin laifi ko yana sani ko kuma cikin wani hali na gafala ya yi laifi to ya yi laifi zai nemi gafarar ubangiji sunan allah algafuru zai fito ƙarara yayin da bawansa ya nemi sai ya gafarta masa saboda sunan allah subhanahu wata'ala duka sunayensa suna da alaƙa da halittunsa da wani abu yake faruwa a cikin halittunsa su ne asar asar na asma'illahi husna Allah yana afuwa sai an masa laifi sana ce ya yi afuwa sai an yi masa laifi ya yafi sana ce ya yi gafara uh, sai ya ba da arziki an ga masu arziki sana san yana ba da arziki da sai irin wannan saboda sunayensa suna da suna da tasiri a cikin halittunsa saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana yana yana karɓar tuban bayan sa dusan da suka tuba wannan hadisin ba shi yake nuna mutum ya je ta saban Allah bai ce to ai Allah ba yana son ya sabo a shi yasa za ka ga Abu Ayyub al-Ansari shine ya rawaito hadisin Abu Ayyub al-Ansari bai faɗi hadisin ba sai da ya zo mutuwa yace na na boye shi saboda kada wasu masa mummunan fahimta amma yanzu na zo mutuwa gudun kada in mutu wani abu na ilimi yana zuciyata ban isar da shi ba shi ne ya gaya wa mutane a lokacin aka rawaito hadisin a wajensa saboda akwai wanda za su yi masa rubabbiyar fahimta sai ya ce kai ai Allah ma so yake mu rika zunubi yana gafarta ba dan ya ce in ba ma zunubi zai halaka mu ya kawo wasu ya kasa fahimtar abin da ake so a nuna shine asar din sunan Allah a cikin halittunsa shine bayan Allah suna gafar suna suna saban Allah Allah yana yafe musu da suka tuba wannan shine abin da hadisi yake nuna wa kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai kafin mu sallama kuma za ku yi aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri ko shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan adireshin imel na fitirin rahma at yahoo.com da kuma shafin fatin rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shehi malamin namu a dr sheikh muhammad sani umar Jalimu, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kamalwar wannan shiri anas idris hassan na kasance tare da ku ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh